Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin. mai suna ragon miji na marubuciya Maman Mami wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin ƙarƙashin jagorancin Abbain Dausayi. Ina gamawa ta cire zaninta ta ɗauko ta ɗaura ta zauna gaban miro ta fara make off. Fahad ko sai da ya dirje Aisha. Fahad kuwa sai da ya dirje Aisha sannan ya kyale ta, don tun da ya tashi ya ji sabon desire a jikin shi. Yadda ya ji aisha ta ƙara daɗi sosai amma Fasilat is different. Sai ya fara tunanin da ma a ce ana rago ni'imar wata a ƙara ma wata. Da ya rago ta Fasilat ya ƙara wa Aisha, don har ta wa Fasilat yawa. Aisha na runguma a ƙirjin shi yana faɗa mata zafafan kalamai. Duk da dai tana cikin jin haushin shi amma ta ji daɗin yadda ya zo gare ta. bayan jiya ya samu sabuwa. A tare suka yi wanka ya fito ya jona handra ya busar da gashin shi, ya tashi ya maida kayan shi, ya tsaya gaban madubi ya ƙara gyaggyara sumar shi ya fesa turare ya juya. Aisha tunda ta fito ta zauna kan bed tana ta kallon shi, tuno ihun da suka yi ta yi jiya, ya sa ta shiga dogon, ya sa ta shiga dogon tunani. To ya kenan in basilat ta fi ta daɗi? Ta dai fi ta kyau, ta fi ta gashi, ta fi ta haske, ta fi ta press, ta fi ta structure. da dukkan wani abu jan hankali idan kuma ta fi ta daɗi fa akwai matsala babba Fahad ya jiyo ya ga ta yi kasake tana tunani ya je ya dafa ta ta yi sauri ta dawo tunaninta yana kallon ta ya ce my heartbeat tunanin me kike ba na so please idan ina ganin ki cikin damuwa sai na rinka jin ba daɗi ki tashi ki saka kaya in ba haka ba na ci gaba daga inda aka tsaya ta kalle shi ta karamin murmushi Ya miƙar da ita tsaye ya mata kiss a goshi ya ce thank you heartbeat. Aisha ta yi shiru tana jin daɗin new name nata ita ma. Ya juya da sauri ya fita zuwa ɗakin Fasilat yana gudun kar ta tashi baya kusa. Fasilat ta tsantsara kwalliya amma not heavy one. Ta saka English wears, red mini skirt da black top. Ta gyara gashin kanta duk ya koma ya kwanta har kan kafaɗa. Ta fesa turarenta bayan na jiki da ta shafa. Ta tsaya tana kallon kanta tana jujjuyawa tana sakin murmushi. Ko ita kanta ta san ta yi kyau. Fahad ya tura ɗakin ya shiga ta jiyo su suka da ido. Numfashin shi sai da ya ɗauke na sakon. Ya yi tsaye kamar status yana kallonta. He is thinking zai same ta kwance kan bed don ya san ta jiga ta jiya. Amma ya ganta a haka kamar ba ita ba. Fasilar ta rinka jefa mishi wani kallo tana sakar mishi murmushin jan hankali. Ya matsa da sauri ya gungumarta ta jikin shi yana limshe ido, jin kamshi mai daɗi da take fita daga jikinta. Ya sa shi ƙara rikicewa ya ƙara matse ta sosai a jikin shi. Fasilat ta kai baki daidai kunnen shi. A hankali ta ce, Good morning, hero. Ya limshe ido wajen tsigar jikin shi ta tashi gaba ɗaya ya ji yar Idan shi a limshe ya ce, Honey Queen, kina son na ce ne? Kar na ƙara yin na Kar na ƙara yin na jiya fa saboda kina rikita ni da salanki. Basira ta yi dariya tana ci gaba da kallon shi. Ta sa yatsa tana shafa sajan shi da yake matuƙar ba ta sha'awa. Ta ce ba ka da amsar tambayarka. Ya bude ido har sun sauya kala babu komai a cikinsu sai matsananciyar sha'awa. Yana bin fuskarta da kallo especially lips ɗinta da ta shafa wa red lipstick. Ya sa hannu biyu ya kama fuskar ta ya fara tsotsar bakinta a ɗimauce. Wasila ta limshe ido tana jin yadda yake tsotsar lips ɗinta. Ta ten minutes ya mai da hannun shi a jikinta. Fahad ido a limshe ya shafi shi ya buɗe ido. Ya zuba su a kanta yana mata kallo please. Tana kallon shi ta girgiza kai ta turo baki gaba. Abin ya ba shi dariya ya saki murmushi yana ƙara limshe ido yana buɗewa. Yake binta da kallo tun daga sama har ƙasa. yana jin daɗi duk waɗannan baiwar da ta tara duk nashi ne ya rinse ido ya ce alhamdulillah a fili Fasilat na tsaye ya buɗe ido ya sauke su akan flax ɗin da ke ajiye akan firij ya kalli cikin Fasilat a shafe da gani tana jin yunwa ya duba agogon hannun shi ƙarfe ɗaya da minti goma ya matsa da sauri ya kama hannunta ya ce honey queen mu je na yi filin ɗinki kina jin yunwa ya fara tafiya jin bata motsa ba ya jiyo yana kallon ta Ta yi nare-nare da ido tana son yin kuka ya ce wat. Ta dukar da kai ta kalli kafafunta, ya kalle su ya ce ba za ki iya tafiya ba. Ta ɗaga kai ya ce okay then we'll take you to the toilet. Ya ce waye kuma ya kai ki banɗaki? Ta ce ni na kai kaina tana zumburo baki gaba. To yanzu me yasa ba za ki kai kanki gun kushin ba domin kin min nauyi? Yana gimtse dariya ce. Ta ɓalla mai harara ya sauri ya wuce ya zauna kan tusita ya ce I'm waiting for you fa. Kada yunwa ta sa miki ciwo. zo yana miƙa mata hannu da alamun ta zo cikin jin haushi maimakon ta je wurin shi ta juya ta fara ɗingisawa kamar gurguwa tana tala ƙafa zuwa kan gado Fahad ya fara dariya yana zaro ido da ya ga tana tafiya jin dariyar shi yasa ta yi tsaye bata ƙara takawa ba ta jiyo ta kalle shi ta turo baki ta kwaɓe fuska za ta yi kuka Da ɗan gudu ya isa wurin ta ya rungume ta yana dariya ya ce sorry sorry ni ne ko I'm very sorry but you know what Na ji daɗin ki sosai fiye da tunanin ki. Honey Queen, you are the best. Basirar bata ce ufan ba ya sama da ita going toward the seat. Basirar ta kura mishi ido tana jin tsananin ƙaunar shi a hankali cikin low voice ta kira shi da hero. yayi tsaye ya kai duban shigunta. Mamaki da jin daɗin sunan tana mai kallo mai kashe jiki ta ce you are very sweet that night. Thanks for the love you. Wani yanayi ya tsinci kanshi wanda ba zai iya misalta daɗin da yake ji ba tun da suke da Aisha. Bata taɓa yaba mishi ba ta ɓangaren haka. Bai san lokacin da ya saki hannuwan shi ba Basira ta yi tsuwa ta maƙalƙale shi jin za ta faɗi. Ya yi sauri ya maida hannuwan shi ya tallafe da idanunsu rike da juna ya ce I love you honey queen. I love you, I love you, I love you, I love you. I really. Ta kai yasa saman lips nashi ta katse shi ta ce I love you too hero. Ya ida isa kan sit ɗin ya ajiye ta ya ɗauko blocks da sauran kayan ti din ya haɗa. Ya ɗora waina ƙwai a flight. A gefe ya jawo ta kan cikin shi ya ciro waina ya sa mata a baki. Tana taunawa ya bi ta da kallo. Ya ɗora hannu a kai ce they are very soft. I love them. Tana tauna waina ta ce like yours. Ya yi kasake yana kallonta ta saci kallon shi ta fara dariya thinking that maganar ce ta saka yake kallonta. Shi kuma ba hakan bane gaba ɗaya komai na ta burge shi yake. Dawo ta ce da yanzu yana nan yana fama amma ita tana nuna ƙarfin hali duk da ciwon jikinta. Yadda ta saki jiki da shi take nuna mashi tsantsar soyayya. Tana ta dariya ta ce I'm serious ko ina is soft banda one thing. Ya sauke numfashi ya kama wani da zai ɗora ta yi sauri ta janye tana girgiza mishi kai da murmushi akan fuskar shi ya ce ai da kin taɓa kin ji. Ta ɗauke da sauri ta ce masa kawai ni dai ka ciyar da ni, yunwa nake ji. yayi yi dariya ya fara ba ta ɗin da fresh ta dage ta ci. Jin daɗin yadda yake feeding ɗinta ya sa ta kasa cewa ta ƙoshi tana ci yana kallon bakinta. Yadda take cin abincin na burge shi. Ji ta cikin ya yi nauyi, ya kai kof bakinta ta ce I'm full. Ya ciro drugs ɗinta ya bata, banda mai saka baccin. Ya ɗauke ta ya maida kan bed suna ta kallon juna, kowa kamar ya haɗiye ɗan uwan shi. Ni kaina na kasa ganewa ya fi son wani a cikinsu. A saman gadon wasansu kawai suke ana yi ana taba taɓe ana labari ana dariya. Ya fito waya ya nuna mata yadda ake ta yin posting videos da pictures na bikinsu. Ana ta ana ta comment da like, wayar ta ta faɗo mata a rai. Tana cikin post ɗinta, post ɗin kuma na cikin wardrobe. Ta juya za ta sauka bed ɗin ya riƙe ta yana kallonta ya ce me ta ce my phone is wardrobe. I want to take it ya ce let me bring it to you. Ya tashi ya ɗauko mata tana duba kusan 30 miss call. Some from Prem nata na 'yan Nijar da Naya Omar. Sai na Ummi Birjik ta yi sauri ta kira Ummi. Ummi duk da dai wata damu sosai akan first night ɗinta ba. Saboda ganin shi Fahad yana da mata zai taimaka mata. Ba kamar Khalil ba da yake saurayi. Amma hankalinta ya kasa nutsuwa shi yasa ta yi ta kira. Ummi ta ɗauka tai salama Basira ta amsa cikin nutsuwa tana dokar da kai na ladabi tace Ummi ina yini? Ki haƙuri wayata na cikin wardrobe sai yanzu na ɗauko. Na ga miss call naki ban ji daɗi ba ki haƙuri. Ummi ta kar ki damu akan haka. Na ta kira ne in ji kina lafiya? Basira tace ce lafiya ta lau Ummi ina ta missing ɗinki. Ummi ta dariya tace ce ni ma na naki ina mijin naki ina fatan kuna lafiya ta lafiya lau Ummi. Ummi ta ce abu ya yi daɗi ba ki kula da kanki sosai kina ji na. Basira ta ce insha Allah. Ummi ta ce Allah ya miki albarka ya baku zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba. Sai an jima. Ta kashe kiran. Tun daga yadda ta ɗauki wayar da yadda take magana cikin ladabi da yadda suke magana da Ummi ya burge shi sosai. Ya yi ta kallonta yana tuno umman shi a karon farko da ya yi tunanin kanta. Dan ba ma ya da lokacinta. Fasila ta yi murmushi ta ce mishi Ummi na gaida ka sosai. Ya yi murmushi ya ce, na gode. Ƙarfe biyu ya kai fasilar toilet ta yi alwala ya dai ta ya koma ya yi tashi. She is thinking zai je masallaci ne sai ta ga ya zo ya kabbara a nan. Ta yi shiru dai tana kallon shi yana gama fasilar ta ce, ina wuni hero. Ya yi murmushi ya ce, wai yaushe na samu wannan suna. Ta ce, tun jiya da daddare. Na ga ba sunan da ya dace da kai sai shi. Ya murmusa ya ce, it is nice name. Ta ce, kuma he sweet you. Ya yi dariya ya miƙe kai ta kan bed, ya kwantar da ita ya tashi ya fara cire kaya yana kallonta. Fasila ta rufe ido ta ce don Allah ka bari, please. Bai ce komai ba, ya karasa cirewa ya hau ya fara zare mata nata. Ta riƙe hannun shi ta ce please kar ka yi it will be painful. Ka sani fa. Da ya canza kala ya kalle ta ya ce ba abin da zan yi ba kenan. Kada Fahad ya buƙaci hakan ba ya nemi guri ya kwanta. Aisha ta gama haɗa lunch har ƙarfe uku babu fitowarsu kuma ba ta son zuwa ta gano abin haushi bread ɗin nata ya saka mata abubuwa. Har ƙarfe uku da rabi babu su. Ganin haka ta saman benin ta nufi ɗakin Basilat tana isa ta ji nishi su da magana ƙasa-ƙasa. Ta saurara ta ɗora kunne jikin ƙofar don ta ji da kyau. What she heard is bad voice yana nishi yana faɗin do it very quick. Hmm. I love you, I love you, everything about you, I cannot live without you, you are my everything. Saura kiris zuciyarta ta buga ta ja baya tana ganin duhu ta koma ɗaki, ta faɗa kan bed ta saka kuka. Fasila ta dage tana fara abubuwa. Suka kwanta a kan bed suna mai da numfashi kowa na kallon ɗan uwansa suna ta sakarwa juna murmushi ya ce I am enjoying. Ya ɗauke ta Ya kai ta toilet ya saka ta a ruwan zafi ta mo tana jin daɗin ruwa. Suka cire juna ta sauya zuwa riga da siket na sky blue a tamfa. Fahad yana ta kallon yadda structure ɗinta ya fita. Ya sakalo hannuwan shi kan ƙugun da suna tafiya a hankali a tare suka sauka ƙasa. Amira suka samu ta yi saving kanta tana ci. Fahad ya juya ya shiga ɗakin Aisha bai ganta ba. Ya ji ƙarar ruwa a toilet. Jin ƙarar ruwa sai ya juya ya fita. Shi ya sabin ɗinsu suka fara ci. Suna cikin cin abinci Aisha ta sauko cikin half gown pink da wando pencil black. Fahad ya kura mata ido yana jin daɗi. Ya kalle ta ya kalli fasilar da ke ta cin abinci kamar dole dan ba wani daɗi. Aisha tana murmushi ta ja kujera ta zauna wurin ya wurin ya bige da ƙamshinta. Fasila ta kalle ta ta murmushi ta ce ina wuni anti Aisha ta ce lafiya lauya amarci tana bankawa Fasila harara. Idanun fasilet a kan plate ba san mata ta yi ba. Aisha tana ta ƙarfin hali ta zuba abincin ta kasa ci. Fahad ya jawo ta kan cinya ya fara bata. Ta buɗe baki tana amsa tana jin daɗin hakan a gaban Fasilat. Fasilat na gani kishi ya taso mata a wuya. Ba tare da ta nuna ba ta ja hannun Amira suka bar dining ɗin. Aisha ta saki murmushi ta san dole Fasilat ta ƙunsa. Ƙarfe uku da hamsin da biyar ya shigo ɗakin tana zaune tana kallo. Ya yi saurinta ya zauna ya maido ta jikin shi suka ci gaba da kallo. Ana kiran sallah ya tashi ya yi alwala ya zo yi kafarar sallah. Fasilat har ta gama ganowa baya zuwa sallah masallaci sai a gida in ba ta kama shi yana waje ba. A cikin zuciyarta ta ƙudurniyar sai ta saita mishi tunani da son zuwa masallaci. Ita ma sallar ta bayan ta gama tana ware ƙafafu ta zugun shi ta zauna ta jingina jikin shi tare da ɗora mishi kai a kafaɗa. Yana ta danna laptop ya dago ya kalle ta ya ɗora hannu akan kan fuskarta. Yana kallon fuskar ya ce ya aka yi ne amarya? Tamarira ce fuska ta ce ina son wani abu. Ya matsar da laptop ɗin ya maida hankali kaso kan kan Basilat. Yana kallon ƙwayar idan ta ce tell me me kike so ni kuma zan miki shi. Ta ɗan dukar da kai ta ɗago ta kalle shi ta ce so nake ka goya ni ka zagaye gidan nan da ni don ban ga gidan ba. Ya yi murmushi ya ce, Is that all you want? Ta ɗaga kai ya ce, It is very simple, amma fa da sharaɗi. Ta kura mai ido tana son jin menene ya ce, Sai dai in za ki bani in yi anjima. Ta ɓata fuska ta ce, I'm not well fa. Kuma ka sani, inda kana son ka yi a yau, ai da ka bi ni a hankali. Ya yi ‘yar dariya ya shafi sumar kanshi ya kalli ta ce, Me yasa za ki ci haka? Wallahi da na sani da ban yi gaggawa ba. Gaba ɗaya kaina ya ƙulle. Honey Queen, Wane namiji ne zai yi wata takwas yana kallon ki kurum without doing something? Ko dai kin hana mijinki kanki ne saboda you don't love him? Ya zuba mata ido yana son jin amsar ta. Jin abin da Fahad ya ce ya sa ta tuno rayuwar gidan Khalid da Khalid ɗin shi kanshi. Ba zato hawaye masu zafi suka zararo daga idanta Ya yi sauri ya jawo ta jikin shi ya rungume ya rintse ido yana shafa gashin kanta ya ce I'm sorry for the question I asked. Ban san za ta ɓata miki rai ba I don't want to answer need Ni dai na ji daɗi ko ma bai shiga tsakaninku ba, wallahi Allah ne ya so ni da rahamarsa, ya killace min ke. Ki tsayar da wannan kukan naki haka. Hawa yana ci gaba da zubo mata, ya ɗago fuskarta yana share mata. Wasu na kuma zubowa da ƙyar ta ɗaga idon ta kalle shi murya na rawa ta ce Hero, ban taɓa ana shi kaina ba kuma ban san dalilin hakan ba. Sai bayan ya sake ni ke jin labari, wai hajiyar shi ba ta so na shi ta mishi asiri don kar ya kusance ni. Fahad ya sauke nan na ajiyar zuciya ya ce Hajiya ta kyauta min. Da zan ganta da na bata tukwici. Fasila ta yi murmushi ta sadda kai kasa. Yana kallon fuskar ta ya ce me kike so na baki a matsayin kyautar budincinki? I am I am confused na rasa me zan baki ya zama perfect. Ta yi murmushi idanunta akan nashi ta ce ba na son komai kuma ka riga ka bani kyautarka. Yaba min da kai da yanda ka nuna min so. Shi ya zama tukwici na. Hero Haɗa jiki da kai da ni kawai ya ishe ni jin daɗi. Ka san yadda nake ji kuwa? Duk lokacin da na tuno moment ɗin sai na ji kamar ba wata mace da ta kai ni sa'a. Ya zuba mata ido yana kallon bakin ta yadda take motsa shi a hankali tana magana ya matukar burge shi. Ya kai fuskar shi daidai ta ta ya fara kisin ɗin bakinta ita ma ta kama mishi suna kisin ɗin bakunansu. Sun daɗe a haka sannan ya kowa ya zare na shi fara da idanun suka sauya Fahad da idanun shi suka sauya ya ce cutie ni kaina ba zan manta moment ɗin ba har ƙarshen rayuwata. Ni ne ya kamata na ci haka. Dan kallon fuskar ki kawai idan nayi sai na ji daɗi bare idan na kalli surar ki wani nutsuwa nake samu. Jiya kin rikita ni da yawa Honey Queen shi yasa nayi ta nadama. shi yasa na tanadar miki 'yar kyauta. Fasila tana murmushi ta ce thank you hero. Ya tashi ya sauko zakkuna yana dariya ya ce hau mu je. Ya taso ya sauko ya tsugura yana dariya ya ce hau mu je. Ba baya ba, ko gaba kike so za ki samu. basila ta turo baki gaba ta juyar da kai dago ido ya kalle ta ya ce hau mu je mana. I want to show you. Ta miƙe tsaye shi ma ya miƙe yana kallon ta ya ce kin fasa son goyon ta turo baki cikin shagaba ta ce abin da ciwo na zan fama in na hau. Ya ce au, sorry. Yana fito ido ya ce amma na yi misin wallahi na so na ji soft ɗinki a bayana. Fasila ta ɗan marmashi ta ɗauke fuska tana mamakin Fad. Sai ka ce bai taɓa ganin na matarsa ba. Ya ja wata jikin shi ya rungumar ta ta baya ta tsakankanin hannuwanta. Jin yana niyyar kashe ta Fasila ta ƙwara baki. Ta kira Aisha cikin kuka, "Anti, anti, don Allah ki zo zai kashe ni, wayyo Allah na ummi. Ya Umar zai kashe ni, Hero dan Allah ka yaƙuri, please anti ki taimaka min. Na banu, na zai rabe." Aisha na ɗaki kan bed ita da Amira suna kallo. Jin kamar ihu Amira ta yi kasake Dan ta ji da kyau. Aisha ko na ji tun ɗazu kallo kawai take, amma hankalinta da tunaninta suna wuri daban. Zuciyarta ta fasa kawai take. Amira na jin kukan Basira ta kalli Aisha tana fidda ido ta ce momi dadi na dukan anti ki je ki ba shi haƙuri ya daina dukanta. Ta riga ta saba jin ihun uwarta in yana jibgarta. Aisha ta fito ido waje jin maganar Amira cikin dabara ta ce ta so mu je na gwada miki wani abu da daginki ya siyo miki. Ta ja Amira suka fita can bayan swimming pool na gida. Har suka je wurin Amira ba ta yi magana ba suna zuwa Aisha ta zauna da ita ita ma ta zauna. Amira ta ce momi anti bana kuka. Aisha da zuciyarta ke ci gaba da kuna duk da dai sun daina jin ihun Fasilat. Ta kalli Amira ta ce antinki ta yi laifi ne shi yasa dadi ke dukanta. Kuma ya bari ai kin ji ta daina kukan ko? Amira ta daga kai Aisha ta fara wasa da ruwa don ta ɗauke wa Amira hankali. For good thirty minutes sannan fa ta yi releasing ya rungume ta tsam a jikin shi yana sauke numfashi. Ita ko tana ta kuka gaba ɗaya ƙugunta ciwo yake kamar zai rabe ga mugun zafi da take ji har wani tiriri yake fitarwa. Ko da ya yi releasing bai daina jin desire ba don haka ya fara motsawa going for another round. Basira ta ƙwala ihu tana kai mashi bugu. Ya gina yana sauke numfashi yana ta kallon ta. Yadda ta yi dage-dage da hawaye da majina, jikin shi a mace ya ɗauko hannu ya ɗora mata. Ta tura yanin tana ci gaba da kuka. To masu sauraro, a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.